Waɗannan ƙananan kamfanoni na taka muhimmiyar rawa wajen samar da ayyukan yi. To sai dai idan ƙaramin kamfani ya fara aiki da farko ana samun 'yan matsaloli musamman ɗaukar ma'aikata. A maraɗi akwai ƙananan kamfanoni na dogaro da kai irin su Guma Shoes waɗanda ke ƙoƙari wajen samar da ayyukan yi ga matasa. Malama Hajara ila ita ce ta kafa Guma Shoes. Aujourd'hui, mon entreprise emploie quatre personnes qui participent. A yanzu ina da ma'aikata hudu, ma'aikatan dindindin da suka kware a fannin sarrafa fata, suna kera kayayyaki. A ɗaya hannun kuma ina da makarantar horas da ayyukan hannu mai kunshe da ma'aikata goma sha ɗaya, malamai da masu sa ido wajen horas da matasa don zama masu dogaro da kansu zuwa gaba. Muna koyar da ɗinki na maza da na mata, aikin fata, sake-sake da sauransu. Buri na bai huce koyar da matasa ayyukan hannu ba ina son su kasance shugabannin kamfanonin kansu da za su kirkira don zama mutane da kasar su za ta yi alfahari da su yawancin waɗannan matasa na gudanar da kasuwancinsu da saye da sayarwa ta yanar gizo lamarin da ya kawo sauƙi sosai cikin al'amuransu na kasuwanci To sai dai murna na shirin komawa ciki bayan da ministan sadarwa Sidi Muhammad Raliyu ya bayyana cewa za su fara ɗaukar matakin sa ido akan shafukan sada zumunta irin su WhatsApp da TikTok da dai sauransu. Je pense que pour, même pour les réseaux sociaux, je vous annonce que j'ai envie de réglementer les réseaux sociaux. Ina mai sanar da ku cewa zan ɗauki matakin tsari da shimfiɗa dokoki akan aiki da shafukan sada zumunta. Wasu ƙasashe sun yi muna da labari don haka mu ma za mu. Idan ka bude shafin WhatsApp kamar ka buɗe wata ƙungiya ce, da wace hujja za ka dinga yin abin da ka ga dama a cikin irin waɗannan shafuka na zagin magabata ko in ce hukuma. idan mutum shi kadai ne ko shi da mai ɗakinsa ne babu wata matsala amma kaga grup da mutane hamsin ko kuma ɗari dole mu saka tsari tunda wasu har buƙatar kuɗi suke cikin irin waɗannan grup na sada zumunta ana faɗa mani cewa akwai grup mai mutum har dubu ɗari za mu sa ƙa'idoji don shirya su in gabatar da su ga ministan cikin gida cikin waɗannan shafuka babu abin da ba a yi hirarraki kala-kala hudodi iri-iri watakila wasu har taimakawa 'yan ta'adda ma suna yi Rayanatu Ibrahim da ke gudanar da harkokinta na kasuwanci a kan yanar gizo ta ce wannan mataki da gwamnatin Nijar ke shirin ɗauka zai dagula musu harkokinsu. Eh, gaskiya wanga mataki da guvernaman ta ɗauka bisa kan cewa in gurup ya huce mutum hamsin da an yi rijista gaskiya ni dai gare ni ina iya cewa kwai 'yan matsala tunda kamar ni yanzu ina kasuwanci na ta yanar gizo-gizo ina da grup inda yana da tanan da sun yi hamsin kenan yanzu dole sai an yi a shi akwai matsala gaskiya kamar harka ta fami je yan group wanda ya yi kanta person da ke da kwai duk fami inmu ne tunda ko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ku sada zumunci da ƙawahunku ko kuma in babu halin sada zumunci da ƙawahu kana iya sada shi yanzu tunda Allah ya kawo mu sauki ga teknoloji nan kala-kala yanzu akwai group inda kana iya samun mutum da ya haɗari cikin kuma duka 'yan uwa ne saboda wasu suna nigeria wasu suna benin wasu suna france wasu suna ina amma ta hanyar group inga sai ku ƙara sanin junan ku sai ku rinka zumunci kuma wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kenan ka ganin wurin ma ana iya cewa matsala ne nata bangare malama halima isiya da ta shahara wajen gudanar da siyayya tsakanin najeriya da nijar ta kafofin sada zumunta na zamani a gare ta wannan mataki babban koma baya ne ga harkokin kasuwancinsu gaskiya ana samun alheri sosai ma kwarai da gaske da kuma sauki eh da yanzu misali in kana sayan kaya najeriya me kon kai tattaki ka shiga mota ka je ka dawo ga matsalolin hanya da ake ciki kawai da ka gani magana za ka yi transfer ɗan kuɗin ka aiko maka lahiya lau ai ko sauki ya samu nan wuri akwai alheri gaskiya ni dai abin naji shi wani bambara kwai eh, yanzu misali ga gurfa guda ana samun mutane ɗaruruwa kuma yawan mutanen nan shine alherin to yanzu an ce wuce mutum hamsin sai an rizta a rika biyan kuɗi kaga kuma an shigo wani al'amari daban wanda gaskiya dai wannan kamun dai a saba to za ajin dan jiki gaskiya akwai cika sosai tunda yanzu an ce can kyauta ne ake zuba mu kawai muna harakokin mu ta saye da sayarwa to yanzu kuma an ce sai an biya kenan cikas ya shigo ciki dan abin da aka ce an yanke mai kuɗi sai an biya kaga an samu matsala wurin wasu ba za su yi a wasu ba za su yi ba ko mu sai mu ta <laughs> saboda Allah <laughs> mace tana da wurfa'inta ta zuba mata yana take so wani ma tura ne ake linki ne kawai kai abin ga ka shiga to yanzu an ka'ide an ce sai kaza can ko babu ka'ida kenan kai mai gurfi inda fara mace ka tsaya ka tsara su wani zaka mata ka sa cikin in ka. dan da biya za yanzu kenan ba kowa bane ba kenan kun ga amma an samu cikas suwar koma baya ma kenan ma ne za a koma baya saboda yanzu misali halin da ake ce mu kullun sauki ne ake so a samu to kuma ana ƙara tauyewa ana sai an biya abubuwa haraka wajen kuma kaga ai abin an samu tawaya sosai ba dan wani gurfi wallahi sai ka samu saboda mace 300 guruf daya mata ne kuma a hito a sada zumunci a yi hira kasuwanci a yi zaddaɗi lahiya lau na farko ma dai nan zumunci a mai cika sai a hankali gaskiya tun da mu ta hanyar wazab din nan wani baka san shi bai san ka ba tana an sada zumunci an zama abokai an zama yan uwa ana hulɗoɗi sosai kwarai da gaske ta hanyar wazab din an samu kwarai da gaske yanzu an ce an yanke kuma abin ai ba za a jin daɗin shi da gaskiya. Akwai dai ci gaba sosai ga ƙananan kamfanoni a maraɗi in ji Abdugarba Hakilu kuma wannan kyakkyawar fata ce da haske zuwa gaba. Euh, a gaskiya sai in ce ƙananan kamfanoni na gabatar da fasa'o'i sabbi kuma kala-kala, wannan kuma don bambanta kansu da saura. kowa ya san cewa kwarewa da iya sarrafa abu shine ke bambanta kamfuna misalin wani karamin kamfani a garin agi wanda ya lashe kyauta ta musamman shi yana sarrafa mai ne ta hanyar kunar daji a nawa gani in har waɗannan ƙananan kamfanoni sun samu tallafi za su je nesa cikin abubuwan da suke yi kenan kun ga an samu ci gaba kuma wannan shine zai sa su dinga ɗibar ma'aikata sai su kawo raguwar zaman kashe wando a cikin jiha. la création de l'emploi et à la réduction du chômage au niveau de la région. To masu sauraro a nan shirin zai dasa aya sai mako na gaba idan Allah ya so. A madadin ɗaukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashen Hausa na Rafai, musamman injiniyan mu Hassan Alhassan Suleja. Ahmad Abba ke muku fatan alheri. A huta lafiya. Tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya ce mafi yawan 'yan kasar da ma wasu kasashe na Afirka har yanzu ba su kai ga cin muriyar demokradiyya ba. Obasanjo ya ce demokradiyya ta gaza a Afirka saboda ta yi hannun riga da al'adun mutanen nahiyar sannan wannan tsari na dab da durƙushewa kuma ba yadda za a ceto shi sai an yi la'akari da al'adun jama'a. Shin ko menene ra'ayinku game da wannan ikirari na tsohon shugaban Najeriya? Shin ko kun yarda cewa har yanzu ba fara cin muryar demokuraɗiyya ba Afirka? Sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta WhatsApp ko kuma a shafinmu na Facebook. to maudu'i kenan da za ku turo da saƙonnin ra'ayoyinku a wannan rana ya zubar mu je ga ɗan mutan sule don shakatawa. don ku zaman duniya iya ne magana ta duniya iya